yanzu kwanan nan honorable asadu sunna ya kara yin wata magana alshek asadu sunna ka daina wannan magana me ya hada shi da shek shek wasa ce amiru dan siyasa ne ko baka ji shi yana talla a tiku ba ne ai kun ji shi yana talla a tiku to dama duk sanda dan siyasa ta kare masa sai a kuya bayan malamai kuma tun ana ƙuya bayan malamai yanzu an fara ɗauko 'yan koyo a harkar malintar gaba ɗaya ma yanzu da kansu suke fitowa za su yi tallar 'yan siyasan da ba su shirya taimakon al'umma ba don in ɗan siyasa ya shirya taimakon al'umma baya bukata ya buya a bayan kowa an san irin dambarwar da aka yi da sanata shekaru lokacin da yana gwamna ya laɓe a bayan masarauta ba abin da ba a yi ba aka dinga cillo sanata rabi musa kwankwasa makamai na siyasa da sunan masarauta aka haɗa kai da malamai aka dinga cillo masa makamai na siyasa da sunan malamai aka ce idan ma sanata kwankwasa ya dawo gwamna zai rushe masarautar kano zai cire mai martaba sarkin kano marigayi alhaji ado bara allah ya gafarta masa zai ci mutuncin malamai zai kori ma'aikata sanata kwankwasa da ya dawo saboda ya shirya yana da abin yi ba wanda ya kalla duk wayannan barazanar da aka dinga yi al'umma da sunan in kwankwasa ya dawo gwamnati zai yi sai ya zama na bai kalli ko ɗaya ba a ciki yanzu da fare maka maganar honorable asad sunna kwanan nan a wani abu ya faru wata waƙi a ta faru sai na ji shi a can teburinsa da ya kafa a cikin masallaci yana wata magana akan cewar yana ba da shaida akan wata baiwar Allah to abin da nake so na gaya masa a matsayinsa na honorable dan PDP mai goyon bayan Atiku ya fito ya gaya mana manufofin Atiku kuma da na ji shi shiru na zaci ma lokacin da ya ce sai mai kuɗi ne zai ci zaɓe na fito na gaya masa a cin zaɓe yana hannun Allah na ja masa ayoyi na ce wannan tunanin nasa iri ɗaya ne da tunanin yahudawan zamanin annabi shamuilu na zaci da na ji shi ya yi shiru ya matsa ne ya tafi yana ta bincike ko zai kawo wata aya da za ta goyi bayan cewar mai kuɗi ne zai iya cin zaɓe idan kuma bai samo ba a harka ta sunna a harka ta ilimi kamata ya ce ya zo ya karɓi wannan gyaran da aka yi masa kwatsam sai na ji shi yana yaban wata baiwar Allah yan garinmu yana cewa ai mutuniyar kirki ce kuma sannan mijinta ya yi sa'a daga cikin manya-manyan shaidun da ya bayar ya ce ba ta yin shigar banza ba a taɓa ganin ta yi shigar banza ba shi ya sa suke goyon bayanta to A honorable asadu suna ina da maganganu a cikin maganganunka da farko dai ita wannan bayar Allah ina so in gaya maka yar garin mu ce ba wai zuwa ne in gaya maka ya muke da ita ko menene ba da farko dai ba yar siyasa ba ce kai a matsayinka na dan siyasa ka fito mu buga da kai da nassoshi tun da ka ce kai malami ne ba magana ce take girka da gudu bayan hukuma ka tsaya ba ka gaya mana nagartar dan takararka na ɗaya kenan na biyu idan wannan baiwar Allah kana goyon bayanta ne tsakaninka da Allah saboda ba ta shigar banza ko kuma saboda tana da nagarta to ai mafi cancantar ka goyi baya shine mai girma sanata injiniya dr rabi musa kwankwaso idan har hajjiya aisha bace ba ta shiga wadda yake bata dace ba shi yasa kake banta to ta kayya matar sanata kwankwaso ba ma magana shigar banza ake ba duk najeriya wanda ya ce ya taba ganin ta ƙarya yake ku gane al'ummar najeriya magana ce kawai su fake da addini domin su zo su biya bukatun tsaya ka idan idan maganar addini ce din najeriya ba dan takarar da ya kamata a goyi bayan sa irin mai girma sanata rabi musa kwankwaso dan nagartar da ya faɗa shine shigar kamala da matar dgss take yi shi yasa yake yabanta to ya kai ya matar da ta bi faɗin Allah wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula matar sanata kwankwasa duk ɗan siyasar da ya ce ya taɓa ganin ta a wani irin taro ko mun kankanta sa ƙarya yake to idan nagartar addini ce ta sa za ku goyi bayan ɗan takara to sanata rabi'u musa kwankwasa ne ya fi cancanta ku fito ku goye shi amma tunda kun zama ɗan siyasa yanzu al'ummar najeriya ta san siyasa kuke to ku fito mu buga da ku amma tunaninka na an samu wani saɓani tsakanin mu duk shekarun nan baka san ka yabe ta ba sai bayan an yi wannan magana ce ta muna zargin ku so kuke ku daura mata jakar tsaba domin yan siyasa su tsatsage ta ku yan siyasa ne ku fito mu yi da ku har yan APC daga yin wannan abun sun shigo kafafen yada labarai suna ta ɗauko magana ta suna ɗauko tamu suna cakudawa suna baganganu abin da suke so wai su ba za su iya rigimar da mu ba tunda ba su da abin faɗa ba su da dalili bari su shiga bayan hukuma sai su bamu da hukuma saboda ba su da abin da za su gaya al'umma saboda haka ina so in amfani da wannan dama in kira duk wata mace da duk wani mai mulki a najeriya maganganun da ake cewa tana kula da addini tana girma masu addini ina so in kira duk wani mai farcen susa a najeriya mai mulki ne kai mai kuɗi ne kai ko ma wace irin dama kake da ita duk mutumin da ya zo maka da rigar addini ya ce maka ka bashi zakka za a je a rabawa marayu to ba sunna yake wakilta ba ba kuma addini yake wakilta ba bukatar kansa yake wakilta bari in baka misali to me kawo ni na san abin da yake faruwa bari in gaya maka yadda ka san mai wankin ido idan na kalli mutumin da na san ƙarya yake wa addini ni ina gane shi duk in ka ji sun fara sun zaƙe suna ta yaban mutum mafi yawancinsu magana ce ta suna zuwa ko da rana ko da daddare suna karba idan ma ba su fara zuwa ba suna share hanya ne su fara zuwa mafi yawa wannan wasu masifofin da suke samun al'umma ai rashin zakka ce ba wai masu kuɗin ne ba sa yin zakka ba wasu ne masu ci da addini masu shiga riga addini sai a je a yi maka wata fatawa a ce ai da ka je ka bada zakkan nan ka ba da kuɗi a tafi ƙauye a je a gina rijiya da an ba su kuɗi sai su je su sake sabon aure sai ka ga suna kokawa da gwamnoni wajen hawa manyan motoci sai ka ga suna ba abin da ba sa yi amma mecece sana'ar su duk wata sana'a da za su gaya maka ita ce sana'ar su ba gaskiya bane kuma mun gaya musu in siyasa za ka yi za ka yi siyasa amma zancen ka shiga rigar addini ka zo ka shigo siyasa da rigar addini ka mai da mutane ba su san abin da suke ba wannan ya zama habaru kana a tarihin siyasar najeriya tun da mai girma sanata rabi musa kwankwasa ubangidan gidan mu ya fito yana neman takarar shugaban kasa duk najeriya ba shugaban da ya cancanta a zaɓe shi ta fuskar addini irinsa abin da ya sa na ce maka ba addini suke goyon baya ba sanata kwankwasa ne ya aurar da zawarawa sama da dubu uku a jihar kano shi aurar da 'yan mata marayu a kano sama da adadi masu yawa shine ya zo ya tara an cinye kuɗin marayu ya ɗebi kuɗin gwamnati ya biya su ya kama waɗanda suka ci kuɗin ya hukunta su shi ya tarar an ci kuɗin alhazai a hukumar aikin hajji ya zo ya hukunta waɗanda suka ci kuɗin ya ɗebi kuɗin gwamnati ya biya waɗannan alhazai shi ne ake kira da a cikin addinin musulunci ake kira da raddul mazalimi amma mutanen nan da sunan addini ga baki ɗayan su mafi yawan su ba sa yin sa magana ce kawai su fake da addini domin su zo su biya bukatun su tsaya ji idan da tsayaka ji idan da idan maganar addini ce din Najeriya ba dan takarar da ya kamata a goyi bayan sa irin mai girma sanata Rabi Musa Kwankwaso dan nagartar da ya faɗa shine shigar kamala da matar dgss take yi shi yasa yake yabanta to ya kai ya matar da ta bi faɗin allah wa ƙarna fi buyuti kunna wala tabarraj da tabarrujal jahiliyatil ula matar sanata kwankwasa duk ɗan siyasar da ya ce ya taɓa ganin ta a wani irin taro ko mun sa ƙarya yake yi to idan nagarta addini ce ta sa za ku goyi bayan ɗan takara to sanata rabi'u musa kwankwasa ne ya fi cancanta ku fito ku goye shi amma tunda kun zama ɗan siyasa yanzu al'ummar najeriya ta san siyasa kuke to ku fito mu buga da ku amma tunaninka na an samu wani saɓani mu duk shekarun nan baka san ka yabe ta ba sai bayan an yi wannan magana ce ta muna zargin ku so kuke ku daura mata jakar tsaba domin yan siyasa su tsatsage ta ku yan siyasa ne ku fito mu yi da ku har yan APC daga yin wannan abun sun shigo kafafen yada labarai suna ta ɗauko maganar ta suna ɗauko tamu suna cakudawa suna maganganu abin da suke so wai su ba za su iya rigimar da mu ba tunda ba su da abin faɗa ba su da dalili bari su shiga bayan hukuma sai su bamu da hukuma saboda ba su da abin da za su gaya al'umma saboda haka ina so in amfani da wannan dama in kira duk wata mace da duk wani mai mulki a najeriya maganganun da ake cewa tana kula da addini tana girma masu addini ina so in kira duk wani mai farcen susa a najeriya mai mulki ne kai mai kuɗi ne kai ko ma wace irin dama kake da ita duk mutumin da ya zo maka da rigar addini ya ce maka ka bashi zakka za a je a rabawa marayu to ba sunna yake wakilta ba ba kuma addini yake wakilta ba bukatar kansa yake wakilta bari in baka misali to me kawo zancen ah, zakka to ai zancen ai ni na san abin da yake faruwa bari in gaya maka yadda ka san mai wankin ido idan na kalli mutumin da na san ƙarya yake wa addini ni ina gane shi duk in ka ji sun fara sun zaƙe suna ta yaban mutum mafi yawancinsu magana ce ta suna zuwa ko da rana ko da daddare suna karɓa idan ma ba su fara zuwa ba suna share hanya ne su fara zuwa mafi yawa wannan wasu masifofin da suke samun al'umma ai rashin zakka ce ba wai masu kuɗin ne ba sa yin zakka ba wasu ne masu ci da addini masu shiga riga addini sai a je a yi maka wata fatawa a ce ai da ka je ka bada zakkan nan ka bada kuɗi a tafi ƙauye a je a gina rijiya da an ba su kuɗi sai su je su sake sabon aure sai ka ga suna kokawa da gwamnoni wajen hawa manyan motoci sai ka ga suna ba abin da ba sa yi amma mecece sana'ar su duk wata sana'a da za su gaya maka ita ce sana'ar su ba gaskiya bane kuma mun gaya musu in siyasa za ka yi za ka yi siyasa amma zancen ka shiga rigar addini ka zo ka shigo siyasa da rigar addini kamai da mutane ba su san abin da suke ba wannan ya zama habaru kana a tarihin siyasar najeriya tun da mai girma sanata rabi musa kwankwasa ubangidan gidan ya fito yana neman takarar shugaban kasa duk najeriya ba shugaban da ya cancanta a zaɓe shi ta fuskar addini irinsa abin da ya sa na ce maka ba addini suke goyon baya ba sanata kwankwasa ne ya aurar da zawarawa sama da dubu uku a jihar kano shi ya aurar da 'yan mata marayu a kano sama da adadi masu yawa shine ya zo ya tara an cinye kuɗin marayu ya ɗebi kuɗin gwamnati ya biya su ya kama waɗanda suka ci kuɗin ya hukunta su shi ya tarar an ci kuɗin alhazai a hukuma aikin haji ya zo ya hukunta waɗanda suka ci kuɗin ya ɗebi kuɗin gwamnati ya biya waɗannan alhazai ne ake kira da a cikin addinin musulunci ake kira da raddul mazalimi amma mutanen nan da sunan addini ga baki ɗayansu mafi yawansu ba sa yin sa magana ce ta me za a ba su amma ku ba abun farin ciki bane mala ali yar garo ai ba ca nayi maka abinda nake so na gaya maka mu ne aka ce wai rabbul manzil adrabil latifiha ai mun fi kusanci da ita mun fishi sanin ɗabi'o'inta da nagartar ta amma magana ce ta share hanya ake yi idan ta tashi za in addu'a take bukata ina ba ta shawara a matsayinta na 'yar garinmu akwai malamai waɗanda hanyar da ake cin haram ma ba su santa ba ko abincin da ta je suna nan ni na san malamin da hira ban taɓa ganin ana hira da shi ba a cikin garin bici da ta ba wa waɗannan mutanen naira miliyan ɗari naira ɗari biyar in ta ba wannan ya mata addu'a Allah sai ya karɓa. domin waɗannan mutane da bakinsu da bakin ɗan ana dukkanin dukkaninsu gaba ɗaya watakila ma bakin ɗan ana ce, sai ya fi su saurin karɓo addu'a a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda magana ce ta buge magana ce ta ci da addini magana ce ta ta iya wankin riga magana ce ta ya zaya a zo a samu mutum kawai a raina mai hankali da sunan addini malaman Allah suna sorayensu waɗannan abokan neman duniya ne da mu da su abokan neman duniya ne ba magana addini tsakaninmu da su. Malal yau za a yi mamaki yau injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwasa yake kaddamar da takararsa a yi zaton kana zuwa za a jika haukan To ai maganar takara maganar takara sanata Rabi Musa Kwankwasa ai yaron goye ma ya san ana yin ta. Saboda haka wancan magana da muka ɗauko ita muke so mu ƙarasa. maganar a ci da addini ba za mu bari ba ba su da hujjar yin wannan abin da suke wanda ya wuce za a yi su samu kuɗi kuma ya yi magana, ana magana sai da tuna aisha ya kawo magana ita wannan baiwar allah yana kokarin ban san me yake so me waje shaba a tsakanin ita sai da tuna aisha ummul muminina da kuma wannan hajji aisha bacin ban san me asadu sunna yake so ya gaya al'umma ba amma ba zan yi mamaki ba mai gidansa a nan kano honorable abdullahi sala pakistan lokacin da lokacin da aka nuno bidiyo gwamnan kano ana zarginsa yana cusa daloli na cin hanci da rashawa a aljihunsa nan ya fito ya ce kazafi aka yi wa gwamnan kano kuma wannan kazafin irinsa aka yi wa nana aisha alaihi salam a nan kano ya faɗa ba mu ji hukumar shari'a ta neme shi ba ba mu ji an ɗau mataki a kansa ba ba mu ji hukumar hizba ta neme shi ba domin me ba a kwatanta waɗannan manya-manyan bayan Allah da mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin sai wajen koyi da aikin alkhairi bar na gaya maka idan mutum mutumin kirki ne yana kyauta sai a cewa na ya yi koyi da manzan Allah wajen yawan kyauta shi ma yana koyi da annabi amma ba irin annabin ba ne shi amma ya mutum sai ya yi wani abu da ake zarginsa da babban laifi sai ka zo ka ɗauko maganar manya-manyan bayin allah da sun da suka wuce ba a sake irinsu ba ta wajen daraja da martaba saboda haka a shiga taitayi a yi hattara wajen irin ƙoƙarin wuce gona da iri da sunan neman abin duniya saboda haka ba za mu zuba ido ba ka duba kara ka duba kawaici irin na mai ahalari amma sai da ya magana wal akalu biddini au bi shafa'ati sai da ya Allah wadarai da masu ci da addini sai da ya Allah wadai da masu ci da ceto to ballantana kuma mu yan zamani ba za mu zuba ido wani mutum da sunan addini ba za mu zuba ido wani mutum da sunan musulunci ya sawo bukatar kansa a cikin zuciyarsa ya zo ya nemi ya raina wa mutane hankali babu gaida ba dalili ba za mu bari ba masu tunanin kuma wai kar mu yi magana saboda su ba su fahimta ba kar mu yi magana da ta saba da fahimtar su tunda su ba su fahimta ba mu da Allah ya sa muka fahimta mu zauna mu tunani irin nasu mu zama bayin tunanin wasu mutane masu san zuciya babu wannan ranar babu ranar da za mu zauna in ka fahimce mu ka fahimce mu in ba ka fahimce mu ba a hankali a hankali muna nan wata rana za ka ce ai lokacin da wane ya ce ka ban gane ba ashe gaskiya ya faɗa da mu zauna muna lallaba tunaninka saboda baka fahimta ba ga gaskiya muna kallo mu ki faɗa don muna neman ka sai da gabaya daga ƙarshe kuma ka gane sannan kuma ka ce a sai yanzu ka fahimta kuma lokacin da za a faɗa ya riga ya wuce babu wannan ranar saboda haka maganar a ci da addini ko a ci da ceto ba za mu bari ba yanzu muka fara yaƙi da ci da ceto da addini kamar asali sunan nan a tiku kake ka fito ka faɗi alkhairan da atiku ya a addinance tunda kun ce ku masu addini ne addini kuke goyon baya masu yin tunubu su fito su faɗi irin gudunmuwar da tinubu ba addini amma maganar ka zo ka ce za ka yi tallar ɗan takararka saboda tsananin buƙatar son zuciyarka amma tunaninka shine sai ka wawanta da tunanin al'umma ka gaya musu wannan ra'ayin da kake addini ne saboda kawai kuna zaton addinin ku Allah ya kowa ana girma masu addini wai su waye masu addinin ne to yanzu ba za a ce an bagarar da kuma suwaye masu addinin ne tsaya kallon ruwa kwaɗo ya muku bari na gaya maka ga tinubu ya zo gari ya an ce ya hargitse mutane kai kana mu magana tinubu